A watan Ramadana dai mutane da dama suka ragwanta kuɗin kayan da suke sayarwa domin samun fallalar wannan wata. Malam Shamsu Da'u ya ce tuni suka zuba kaji domin rage ga al'umma don samun fallalar wannan wata. Alhamdulillah gaskiya mun zuba kaji tun misalin kusan sati biyu ma kenan tun kafin azumi ya shigo. maka zuba su Allah mun fara da kwali uku maka zuba su duk kwali suna zuwa guda hamsin a cikin kwalin kuma a rarraba suke gefe a guda ashirin da biyar nan gefe ashirin da biyar yankin haɗa hamsin kenan to mun siyo su mun zuba su kuma alhamdulillah kajin gasu nan sun yi kusan sati ɗaya yanzu sun ma fara canja a yadda muka siyo su nan da yaushe kenan za a fara sai da su insha Allah muna sa rai nan da kusan sati biyu nan gaba insha Allah za mu fara sayar da su to dama ba dan Ramadana kuka sanya kuka zuba kajin nan ba gaskiya ba mun sa su bane dan Ramadana ba mun saka su saboda jama'a wanda suke zuwa su siye su ko kuma irin sallah haka a zo a siya ko kuma cikin azumi ma akwai wanda suke bukata su ma su zo su siya dalilin da yasa muke sayar da wannan kaji saboda mu samu irin wannan falalar watan azumin ramadana da muka shigo muke mutane sauki akan yanda muke sayar da su fiye da da amma a da yanda muke sayar da su na sayar da su akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu haka ko ɗari uku amma yanzu ke watan azumin ramadana ne zamu sayar da su akan naira 900 zuwa 800 na musamman falala wannan watan azumin ramadan to ina ake samun kaji sai an biyo ku kenan Ya eh, gaskiya wanda yake bukata zai biyo mu inda muke sayar da su dan musamman a gidan gona ne muke da shi inda muke sayar da wannan kajin zai biyo mu nan ya gani ya ce kaza yake so mu kamo mu irga mai na kaza ya ba mu kuɗin mu ba shi kajin ya ce saɓanin yadda suke sayarwa a kowane wata a wannan watan suna za su dinga sayarwa ne daga naira ɗari tara zuwa ƙasa barka bashir murya amurka daga kano a najeriya